assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ƙara godiya ga allah mai girma da ɗaukaka da ya ba mu dama muka sake dawowa a wannan lokaci inda muke koyon ƙa'idodin yaren larabci muna nan a cikin littafin annahul wadih wanda aka shirya lilmar halatil ibtida'iyya an shirya shi ne domin mataki na farko na koyon ƙa'idodin larabci muna nan cikin aljuzu'ul awwal littafi na ɗaya darasi na biyu a jaza'ul jumla ɓangarorin da ake haɗa jumla da su kalmomin da ake haɗa magana da su da larabci mai saurari ya gane abin da aka ce mun fahimci alkalimatu salasatu anwa'in kalma ta larabci nau'i uku ce isimun wa fi'ilun wa harkun suna da aiki da harafi muna nan cikin tamrinatun gwaji ko ƙarin ƙwarewa ko kuma tambayoyi a gani an gane karatun da ya gabata ko da saura za mu tashi tamrinun na shidda tamrinun na shidda an raba shi gida uku na uku a cikin wannan tamrini na shidda aljumalul atiyatu ya hataji kullum min ha ila harfin fada'il harfal munasiba fil makanil khali jumlolin da ke tahi kowace jumla tana buƙatar a sanya wani harafi to ka sanya harafin da ya dace a wurin nan da babu komi yasbahul gulamu an nahari yaro yana iyo rafi akwai bukata ka sa harafi tsakanin algulamu da annahari domin jimla ta hito daidai ya zahabu tilmizu almadarasati Dan makaranta yana zuwa makaranta kaga da hausa za ka ji kamar ya yi daidai amma da larabci sai ka sa wani harafi tsakanin at-tilmizu da almadarasati sannan ma'ana ta hito daidai to sai ka zaɓi harafin da ya kamata sai a sa wurin nan ƙaɓa'atul habla sikini na yanke igiya yuƙa kaga akwai buƙatar ka sa harafi tsakanin alhabla da asikini domin ma'ana ta hito daidai udul garibu baladihi wanda bai nan yana dawowa garin shi nan ma da hausa za ka ji kamar ya yi daidai amma da larabci sai ka sa wani harafi tsakanin algaribu da baladihi sannan ma'ana ta hito daidai to sai ka zaɓi harafin da ya kamata sai a sa nama maɗafilu a sariri yaro ya yi bacci gado kaga akwai bukata a sa harafi tsakani domin jimla ta tashi daidai yardal mu'allimu at-tilmidhil mu'addabi malami yana yadda ɗalibi mai ladabi kaga akwai bukata ka sa harafi tsakanin al-mu'allimu da at-tilmidhi to sai ka zaɓi harfin da ya kamata a sa sai a sa idan za ka ba da amsa sai ka ce yasbahul gulamu fin nahari yaro yana iyo a cikin rafi kagar ka sa fi sai nuna cikin rafi yake yin iyo ya zahabu tilmizu ilal madarasati Dan makaranta yana zuwa makaranta kagar kasa ila sai aka fahimci makaranta ne yake tsayawa ƙaɓatul habula bisikini na yanke igiya da yuƙa kagar kasa bi da yuƙa sai jumla ta hito daidai ya'udul garibu ila baladihi wanda bai nan yana dawowa garin shi kaga da kasa ila sai jumla ta tashi daidai nama ɗifilu ala sariri yaro ya yi bacci saman gado da kasa ala sai aka fahimci saman gadon ya yi bacci to idan muka dubi wa'in ga jimlolin da aka bamu da kyau za mu ga wani waje akan sa suna farko sannan aiki ya biyo baya sannan wani sunan ya biyo baya wani waje kuma a sa aiki farko sannan suna ya biyo baya wani ma ya ƙara biyowa baya wani waje a sa suna a sa aiki a sa harafi sannan a ƙara wani suna to wannan shi ya tabbata muna idan za ka yi jumla wato idan za ka yi magana da yaren larabci to akwai buƙatar ka yi amfani kuri da sunaye kawai ko kuma ka yi amfani da suna da aiki ko kuma ka yi amfani da suna da aiki da harafi to wannan na ƙarshen kamar yadda muka saba mukan bamma masu saurare su ba mu amsa yaradol mu'allimu a tilmidhil mu'addabi wani harafi ya kamata a sa tsakiya tsakanin almu'allim da at-tilmizi domin jumla ta yi daidai to muna saurari amsa ku ta shafi na youtube ko na facebook ko na whatsapp da fatar allah ya samu gani subhana rabbika rabbi izzati amma sifuna. wa salamun alal mursalina والحمد لله رب العالمين